This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Alhamis 26 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanin labaran duniya. To babban hafsan sojin Isra'ila ya ce dawa dakarun kasar cewa su zauna cikin shiri domin kai farmaki ta kasa kan kasar Labanin. shugaba vladimir putin ya yi barazana ga kasashen yammacin duniya game da yiwuwar amfani da makamin nukiliya kan ukraine an kai tsohon shugaban kasar sudan umar albashir zuwa wani asibiti da ke arewacin kasar domin duba lafiyarsa kanin labaran duniyar kenan tu yayin da ake shirin shiga yini na hudu babban taron majalisar ɗinkin duniya a nan amurka wasu gwamnonin najeriya da suke halartar taron sun bayyana dalilin da ya sa suka ɗunguma zuwa taron mun zo ne saboda kawo ci gaba da mutane da suke son su sa jarinsu a afirka mm. domin ɗaya daga cikin abin da ya suna a wannan taro da aka zo shine ci gaban afirka To a Najeriya kuwa al'ummar jihar Zamfara na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta dangane da kace na ce da ake tsakanin gwamna mai ci Dauda Lawal da tsohon gwamna kuma ministan tsaro Bello Mutawalle yayin da suke zargin juna da alaka da barayin daji da suka addabi jihar. to abin da ya kamata yi su zo su haɗa ƙarfi da ƙarfi su zo su yaƙi matsalolin da ake ciki in sun kai duba da yanayin makarantunmu nomanmu kiwonmu zaman lahiyarmu mu'amalolinmu muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda grace alher abdu ke gabatarwa inda shirin zai ci gaba da duba batun tsarin kula da yara da ake turawa karatun allo ko kuma karatun tsangaya kama ku duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum da fatan kun wayi gari lafiya. Babban hafsan sojan Isra'ila ya shaidawa dakarun ƙasa a ranar Laraba cewa su zauna cikin shiri domin kai farmaki ta ƙasa kan ƙasar Labanin a daidai lokacin da jiragen yakin Isra'ila suka yi lugudan wuta akan mayakan Hezbollah a rana ta uku a jere. Muna kai hare-hare ne a ɗaukacin yini domin share fage na yiwuwar shigar ku da kuma ci gaba da kai farmaki kan ƙungiyar Hezbollah. Laftanar Janar Harzi Halabi ya shaidawa wata rundunar tanka a cewar wata sanarwa da sojojin suka fitar. E halabi ya ce ba za mu daina ba za mu ci gaba da kai musu hari da kassara su a ko'ina domin cimma hakan muna shirye-shiryen kutsawa kuma ma'anar hakan shine takalmanku na sojoji za su shiga yankin abokan gaba babban hafsan sojan ya yi magana da dakaransa a sa'o'i kaɗan bayan da ƙungiyar hezbollah ta harba makami mai linzami kan hedkwatar hukumar leƙen asirin isra'ila ta mossad da ke kusa da tel aviv shugaban rasha vladimir putin ya faɗa a ranar laraba cewa idan wata ƙasa ta yammacin duniya da ke da ƙarfin nukiliya ta taimaka wa ukraine a harin da aka saba kai wa rasha za a ɗauki hakan a matsayin harin haɗin gwiwa kan tarayyar rasha Putin ya bayyana haka ne a taron kwamitin sulhu na Rasha wanda ke nazarin shawarorin sauya dokar nukiliyar kasar. Putin ya ce harin haɗin gwiwar kan tarayyar Rasha yana kunshe ne a cikin wani tsari da aka yi wa kwaskwarima na dokar nukiliyar Rasha. Ba a ya ce ko Rasha za ta mayar da martani ga harin haɗin gwiwa da makamin nukiliya ba, amma amfani da makaman nukiliya na daga cikin shawarorin da aka gabatar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An kai tsohon shugaban mulkin kama karya na Sudan Umar albashir wani asibiti a arewacin kasar wanda ya shafa shekaru talatin yana mulki kafin a hambarar da shi a wani boran jama'a. Sannan kuma shugabannin sojojin kasar suka ɗaure shi a gidan yari. Lauyansa ya faɗa a ranar Laraba cewa an ɗauke albashir mai shekaru 80 da haihuwa daga wani sansanin soji da ke wajen babban birnin ƙasar sudan khartum a ranar talata lawin ya ƙara da cewa lafiyar albashir ta taɓarɓare a baya-bayan nan amma yanayin bai yi tsanani ba ha kuma tsohon ministan tsaron sudan abdulrahim muhammad hussein ya koma arewacin ƙasar an kama shi ne jim kaɗan bayan hambarar da albashir a shekara ta 2019 kotun hukunta manyan laifuka ta duniya dai tana neman mutanen biyu kan tuhumar laifin yaƙi da kisan ƙari dangi to nan ba da jimawa ba hafiz zai sake dawa da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba wannan batu na taron majalisar ɗinkin duniya inda na uku da aka yi a babban taron majalisar wanda ke gudana a nan amurka kama daga jawabin shugaban ukraine mai gargadin duniya game da yiwuwar rasha ta janyo yakin nukiliya zuwa jawabin shugaban faransa emmanuel macron mai kiran isra'ila ta bi a hankali kada cikakken yaƙi ya barke a gabas ta tsakiya da kuma shugaban ghana na kufa ado wanda ya ce ba tallafi afirka take bukata ba irin damammaki da ake bai wa sauran kasashen duniya kawai nahiyar ke muradi To dangane da abubuwan da suka shafi Afirka abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba wanda ke turo mana rahotanni daga taron da Majalisar Ɗinkin Duniya ya tattauna da gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sile ɗaya daga cikin gwamnonin Najeriya a wajen taron inda Ibrahim ya fara da tambayarsa abubuwan da su gwamnonin Najeriya suke je wato suka je cimma a wurin taron. mun zo ne saboda kawo ci gaba da mutane da suke son su sa jarinsu a afirka mm. domin ɗaya daga cikin abin da ya suna a wannan taro da aka zo shine ci gaban afirka afirka ita ce babban kasuwa yanzu da ta zama duk wani mai son ya kawo jari na gaskiya saboda ci gaban kasa shine kawo afirka domin afirka ita ce kadai take da bukatan yawancin irin waɗannan abubuwa kiwon lafiya ci gaba na ilimi yawancin kere-kere da electronics da ecosystem da sauransu zo mun yi ta mitin ne daban-daban a hanyoyi da suka shafi kowane irin jiha misali mu jihar mu na nasarawa ɗaya daga cikin abubuwan da muka zo yi shine muna da ma'adinai waɗanda muke ƙoƙarin mu tabbatar mun samu mutane masu sa jari na gaskiya don su kawo ci gaban wayannan ma'adinan a maganin tsaro yana ɗaya daga cikin manyan dalilai in za ka iya cewa ma kuma shi mataimakin shugaban kasa jiya a maimakon shugaban kasa ahmed bola tinubu mm. a ɗaya daga cikin maganganun da ya yi shine yaya maganar tsaro yake ba a zo kawai don maganan arewacin Najeriya ba kuma ba wai gwamnonin arewa ne kadai suka zo ba akwai gwamnoni da yawa da suka zo da sababbi da kuma tsofaffin gwamnoni kamar misali a ciyaman namu na gwamnoni na da kayo da ni. ko yau muna tare da shi a lokacin da Alhaji Aliko Dangote yake nashi jawabin a wurin da aka haɗu. Shin me kuka yi game da bangaren noma da kuka zo? eh to bangaren noma dama ba gaskiya ba wai ma sai mun zo nan ba za mu yi wannan mun dai saurari wannan shahararren mai kuɗi bill gates mm. wanda ya fito da sababbin iri nashi da yake magana a kai cewa ana son ci gaba shi kuma yana da nashi iri na noma amma to ka san wannan dai mun saurara ne sannan his excellency akwai batun wadatar man fetur wasu na ganin kamar a duk da ike dangwata ya fara samar da man fetur akwai matsala sannan kuma ga wanda aka samu a arewa koko aka ce an samu a bauchi kenan da gombe tun da ike kun zo nan ba mamaki kun gana dangwatan da sauransu kana ganin akwai alamar wannan matsala ta rashin mai za ta kawo Eh, ka kira bauchi ka kira gombe ka manta da nasarawa don wurare ukun da aka samu lallai na yi tuya na mance da albasa eh, abubuwan <laughs> babu shak so wayannan su ne wurare ukun da aka samu man mm. to kuma ana nan ana aikin su to amma aikin wayannan man ya dan bambanta daban da maganan irin aikin da dangote yake mm. dangote dole man da za a kawo don sarrafawa a wannan refinery na dangote a lagos daga jirgin ruwa za a ɗauko a kawo don shi mai ba a ɗaukan shi kaɗan hmm. ana ɗaukan shi ne da yawa kamar a randa miliyan ɗaya kaga daga arewa kaga zai wuya a iya cewa za a ɗauki wannan randa miliyan ɗaya a ce za a kai shi har lagos saboda haka manmu da na arewa dole a inda aka hako man a nan za a iya sarrafa shi inda ana so a samu ci gaban abin yana ɗaya daga cikin kamar ni na zo nan new york wajen wannan majalisa to kuma kuma na sake tafiya a houston gobe allah ya zan sake koma a houston tun da nan ne headquarters na mai to ɗaya daga cikin abubuwan da nake yi ni a nawa ina yana kokarin sake karfafa kamfanoni da ni na sani za su iya zuwa su yi aikin wannan mai a jihar nasarawa da kuma arewacin nigeria baki da ka san ni kaina na zauna a wannan waje kuma na yi aiki ne a kamfanonin mai a lokacin da nake zauna a houston gwamnan jihar nasarawa abdullahi sula kenan a tattaunawa da suka yi da ibrahim kalmasi garba wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karshen labaran duniya majalisar dokokin amurka ta kaucewa rufe harkokin gwamnati makonni kaɗan kafin zaben ranar biyar ga watan nuwamba majalisar wakilai da ta dattawa gaba ɗaya sun amince a ranar laraba da wani kudurin doka da ke ba hukumomin gwamnatin tarayya kudaden ci gaba da gudanar da ayyuka har zuwa ranar ashirin ga watan disamba mai zuwa majalisar dattawa ta kada ƙuri'a amincewa da matakin jim kaɗan bayan da majalisar wakilai ta amince da shi tun da farko da tsakar ranar laraba yanzu an aiki da kudurin dokar zuwa teburin shugaba joe biden don ya saka masa hannu kakakin majalisar wakilan amurka mike johnson ya bayyana matakin a matsayin yin abin da ya zama dole ne kawai a wani yunkuri na samun nasara kan masu ra'ayin rika'u yanzu haka dai 'yan majalisar na fuskantar wani yanayi mai wahala na tattaunawa kan kasafin kuɗi a ƙarshen shekara daga ƙarshe a ranar laraba wata kotu a ƙasar tunisia ta yanke wa ɗan takarar shugaban ƙasa a yaci zamel hukuncin ɗaurin watanni shida a gidan yari bisa tuhumar yin ƙarya kan takardu lauyansa ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa wannan shine hukuncin ɗauri a gidan yari na biyu da aka yanke masa a cikin mako guda kwanaki kafin zaben shugaban ƙasa hukuncin dai ya nuna ƙarin tashe-tashen hankula da ake samu gabanin zaben yayin da 'yan adawa da ƙungiyoyin fararen hula ke fargabar gudanar da magudin zaɓe da nufin ci gaba da ɗorewar shugaban ƙasa kai sa'id kan karagar mulki an yankewa zamel hukuncin ɗaurin watanni ashirin a gidan yari a makon da ya gabata kan tuhume-tuhumen karyar samun goyon baya da yawa an samu karuwar rikicin siyasa a kasar da ke arewacin afirka gabanin zaben ranar 6 ga watan oktoba tun bayan da hukumar zaben da sa'id ya bayyana ta kori wasu manyan 'yan takara uku a wannan watan sakamakon zanga-zangar 'yan adawa da ƙungiyoyin fararen hula. a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To a Najeriya al'ummar jihar Zamfara na ci gaba da bayyana ra'ayin mabambanta dangane da kace na ce da ake ta yi tsakanin gwamna mai ci Dauda Lawal da ministan tsaro kuma tsohon gwamna a jihar Bello Matawalle. inda manyan 'yan siyasar biyu suke zargin juna da alaka da barayin daji da suka addabi jihar kamar yadda za ku ji a wani rahoto da abdulrazak bello kaura ya aiko mana daga gusau al'ummar jihar zamfara na cigaba da tattaunawa akan wata ta tabbaki ta barke tsakanin gwamnan jihar bello lawal da kuma tsohon gwamnan jihar bello muhammad tawalle wanda hali yanzu shine karamin ministan tsaro a tarayyar najeriya a yan kwanakin nan ne dai wani gidan talabijin a tarayyar ta najeriya tattauna da gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal wanda a cikin tattaunawa ta shi ya zargi tsohon gwamnan jihar Zamfara da cewa ana tuhumar shi da hannu akan kalubalen tsaron da ke addabar jihar wanda ya ce da shi ne gwamnan jihar da tuni ya aje mukamin nashi domin a samu damar bincike akan tobe tomen da ake mashi. Let me say this very categorical. If I were him, I would resign and face all the allegations against me. To sai dai bayan da gwamna ya wannan furucin nan take kuma sai aka ji martanin tsohon gwamnan jihar kuma ministan tsaro Bello Muhammad Tawalle wanda a cikin martanin nashi ya wanke kashi da cewa san bayar alaka da sha'anin kalubalen tsaron a sahi ma kokari na ganin an bi hanyoyin da doka nada. domin ganin an samu kwanciyar hankali da dawo tsaro a jihar ta Zamfara wanda har a take yake cewa har tsoya da Alkur'ani mai tsalke domin ya barantar da kanshi da cewa san baya da alaka da kalubalen tsaron wanda ya kalubalanci gwamnan jihar da sauran jagajagan jihar da su ma su yi irin wannan rantsuwa matukar dai ba su da hannu a cikin kalubalen tsaron. I'm the only governor that swear to Holy Quran that I have no hand or connections with banditry or I am not happy with what is happening. Kalaman dai na wannan shugaban na al'umma yanzu haka sun zama abin tattaunawa tsakanin al'ummar jihar wayanda yanzu haka suke tufa lokacin bakin su akan dambarwa ga abin da wasu su ke cewa. Sunana Abba Mayana daga nan Zamfara abin da nake so in ce dangane da cece kucen da ke faruwa tsakanin Dr. Dauda Lawan Dare da tsohon gwamnan ministan tsaro shine ba cece kucen su muke bukata ba yanzu muna neman haɗin su ne domin ci gaban jihar Zamfara sannan tsohon gwamnan ministan tsaro ya sani cewa Dr. Dauda Lawan Dare yana iya kokarin shi ne domin ganin kawo karshen matsalar tsaro cikin jihar zamfara don haka muna neman cewa ya ajiye duk abin da ya kamata ya ajiye ya ba shi goyon baya ɗari bisa ɗari don ganin ci gaban jihar zamfara ni mazauni ne a ƙaramar hukumar bakura eto eh to tsakanin da allah mu dai mu da kage gani na mu ne an ga muka ni gwamna to sai gashi kuma mun ga ya ɗauko wata hanya wadda bai dace ba a ce ya bi wannan hanyar na cewa yana shiga gidajen kafafen watsa labarai na yana cewa ana ganin laihin wani ana sukan wani yanzu ba lokaci bane na siyasa sunana bello husaini to abin da ya kamata yi su zo su haɗa ƙarfi da ƙarfi su zo su yaƙi matsalolin da ake ciki in sun kai duba da yanayin makarantunmu nomanmu kiwon mu zaman lahiyar mu mu'amalolin mu da mu jihar zamfara sai dai a zo a ci albarkacin mu amma yanzu gashi mu ka nema ga wasu shi kuwa detective awolu baladur mai iya kwararren masani kan sha'anin tsaro kuma mai lambar karama akan sanin tsaro ta QA a tarayyar Najeriya cewa yi kamata ya a hada karfi da karfi domin ganin an magance kalubalen tsaron da ke addabar jihar ta Zamfara da ma sauran yankunan kasar dangane da dambar wadda take faruwa tsakanin Bello Matawalle karamin minista da kuma Dauda Lawan gwamnan jihar zamfara abu ne da bai kamata a dinga saka harkokin siyasa a cikin tsaro ba saboda harkar tsaro tana tafiya da abubuwa guda biyu akwai abin da ake kira responsibility akwai abin da ake kira authority in aka ce responsibility aikin da ya kamata jami'an tsaro su shi aka ya kamata su aikata shi kuma authority ba za su iya yin aikin ba har sai sun samu umarni to umarnin ya hada da abu uku ya hada da ba su kayan aiki isassu ba su welfare abin da ya kamata a ba su na welfare dinsu ya hada da kuma rashin sanya musu baki a cikin gudanar da harkarsu kuma idan har ana sanya musu baki a cikin harkar tsaro to ba za a samu biyan bukata ba duka da din labon da gwamnan jihar ta zamfara zan lawal da tsohon gwamnan jihar bello muhammad tawalle kuma karamin ministan tsaro ke yi na zuwa ne a dai lokacin da jami'an tsaro a taron najeriya ke ta bayyana irin nasarorin da suke samu akan yakin da suke da yan ta'adda a jihar ta zamfara kwanaki kaɗan bayan da babban hafsa hafsoshin najeriya janar kirisofa musa ya ziyarci jihar ƙarƙashin wani sabon yaƙi da yan ta'addar da aka yi wa lakabi da suna fansar yamma ƙarshen rahoton rahoton kenan Abdulrazzaq Bello Kaura sashen Hausa na muri Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe ɗayan dare ne da minti sha shida. na safe kenan da minti sha shida a Najeriya, Nijar kamar da Chadi yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Yan shawarar da zan ba su su tanadi abin da za a rinke kula da yaran nan kayan su kawo su amma duk wanda ya zan da abin da zai ba a kura ɗanɗan shi to yi hankuri biyu da ya kaji ya zauna tare ɗanɗan shi. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya fara haska fitila kan batun tura ƙananan yara waɗansu jihohi da sunan almajiranci bayan samun rahotannin yawan ƙananan yara da ake turawa karatu a jihar zamfara ya sa muka haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar inganta tsarin ga wakilin ma a jihar zamfara abdulrazak bello da ci gaban tattaunawar da ya karɓi bakuncin shugaban majalisar tuntuɓa ta malamai na jihar zamfara sheikh ahmed bin umar kanuma da magidanci hassan yan buhu da kuma uwar gida Nafisa Sheikh Murtada Zawiya. To Mala Hassan kaji tsari da aka shigo da shi kenan yanzu akwai bukata kila sauran malamai kila su masu dan gwama tsarin da na zamani kila yadda za a shigowa da sha'anin kula da eh, inganta ilimin domin su zo masu can sanin ciwon kansu da za a tambaye ka in irin wannan tsarin ne za ka iya ba da yaron ka zuwa na gari karatu. Eh amma dai gaskiya ba masu irin wannan shekarun ba. sai dai kamar da malam ɗaya magana daga shekara tara zuwa goma amma gaskiya ba zan iya bada yaro ɗan shekara hudu ko ɗan shekara bakwai ni gaskiya saboda tare da ni ma yayi karatun to balle in kai shi wani gari gaskiya ba zan iya ba. Mm. Mm. to da za a tambaye ka shawara ga uwaye kila in inda dole ne sai sun kai yaran su kurin almajiranci wacce shawara za ka ba su. to shawara da zan ba su su tanadi abinda za a rinta kula da yaran nan kayan su kawo su amma duk wanda ya zambe da abin da zai ba a kura ɗan ɗan shi to yi hankuri duk da ya kaji ya zauna tare da nan shi tunda dai na san insha Allahu irin da ilimi ya samu ci gaba to da waya a ce an rasa wurin da za a kula da shi a nan inda uwayen suke. Mai saurare kana ci gaba da sauraron shirin domin iyali daga nan sashen Hausa na murya Amurka wanda muke tattauna akan sha'anin kai ƙananan yara 'yan ƙasar shekara uku zuwa hudu zuwa almajiranci a wasu garuruwa wanda muke tare da Sheikh Ahmad bin Umar Kanuma, shugaban majalisar malamai ta majalisar tuntuɓa ta malamai ta jihar Zamfara da kuma malam Hassan yan buhu mai wakiltar uwaye a cikin wannan shiri sai malama Nafisa Sheikh Murtala Balarabi Zawiya mai wakiltar uwaye mata a cikin wannan shiri. Bari mu ɗauko shirin a na wannan karo a cigaban shirin da ita malama Nafisa inda za mu so mu ji la'akari da cewa shahar Zamfara ana fama da ƙalubalen tsaro kwarai da gaske yanzu mun kula da wasu ana hukumi har mata muna gani ƙananan wurin almajiranci. Ban sani ba kuna kula da kuna gani ana kawo mata almajiranci ƙanana. to gaskiya dai mu a bangaren mu ba a kawo mana sai dai yan gudun hijira ne da ke cikin gari kana haduwa da su suna bara za ka ga su wani zai sa ka kuka ma ka rasa yadda za ka yi da shi tunda baka da maganin da ya wuce kai mishi addu'a wani in kana da abin sadaka ka bashi wayan abubuwan da kuka jin labarin sun cin karo da su matan nan masu irin wannan ɗabi'a masu gudowa su dawo zuwa bara kananan yara mata wani irin labarin kuka sun matsaloli suna haɗuwa da matsaloli kamar yi musu fyaɗe yi musu wayo a yaudare su a ɓata rayuwarsu dai misalin haka duk ana musu kwarai kuwa wasu ma in suka faɗa mugun hannu kaga shi kenan ba sai labari to akarfa lahu ga addini ko ya halasta yana da kyau a kai ya mace haka a ita ma a ce an kai ta wurin bara ko mi shekarun da ko mahiyanci ma gan su kanana an kai su wurin bara wasu kuruwa a bai yawa a ce a kai mace ta yi bara diya mace ta yi bara ko da ga su mazan ga inda an ka hito wata lalura ce ta baya da za a yi wanda kuma aka ta kokarin a kawar da bara don almajiranci daban bara daban shi ma almajiranci ko ga boko ana almajiranci da yanzu wanda duka tambaya zai ce na yi firamare garin mu na yi sakandare kaza na yi jami'a kaza don almajiranci ne hijira ce zon karatu shi bara shehu abdullahi gondo allah ji kan shi ce ba asali ba ne bai da asali mm. shi baran ma bai da asali an ɗauki cewa kamar baran addini ne lalura ce in so samu ne almajiranci a yi kyakkyawan tsari tsakanin iyaye da malamai da hukuma. yawwa kamar yadda ɗazu ɗan uwa ka hudu ai mun san an yi tsare-tsare a nan jihar zamfara na taimakawa a ciyar da ba a tallafa ma almajiran an yi waɗannan tsare-tsare to irin wannan ya kamata shi yasa yanzu falillahi alhamdu minna an yadda gwamnati ta yadda da abin da ya kamata dai gyara cikin almajiranci amma ba rushe tsarin almajiranci ba to kana rushe tsarin almajiranci a ƙauyuka ko makarantun bokon ba a samar da waɗanda suke suka inganta ba hmm. inda za ka wani wuri ma na tahi wa'azi wani wuri kahin matsalar tsaron ga ta kai na gama wa'azi ina tambaye su cewa da mutum nawa a gare ku a garin game digiri babu mai diploma babu wanda ya kare sakandare babu kai wallahi firamare ma sun ceto to yaro guda ne ya ƙare firamare suna roƙo malam don Allah ka taimaka a yi mana makarantar firamare wanda haka ko tabbata sai da ni je UB a wannan lokaci ga wannan lokaci ce a mai babban gari ne garin akwai masallacin juma'a biyu da wanga bangare da wanga hmm. lokacin murtala adamu jangebe ya sani shi na na isko karshe kuma sai da ya je masu makaranta ne roƙo su a makaranta suka ce sun yi sun yi sun yi bida to irin waɗanga in an bai yaran shikenan amma yanzu da aka samar da makarantun islamiyoyi a har da ƙauyuka a inganta karatun da aka haɗe makarantun boko da na arabiyat kaga duk an fara samun wannan saukin wannan matsala da kungiyoyi da hukumomi sun ka shiga da ita ma gwamnati ta ga cewa a yi makarantu na almajiranci musamman irin abin nan cibiyar musulunci national islamic center ta zaria gudunmawar da taka bayowa a kan wannan bangare a nan ne ma suka taɓa neman ni suka sa yin wanga rubutu almajiranci fa'idodinsa matsalolinsa da hanyoyin warware su mun yadda akwai matsalolin amma ya za a role su don ci gaban ƙasa kaga wannan takarda an gabatar da ita saboda akwai matsalolin to amma a walwale su hmm. amma fa'idodin nan akwai su hmm. akwai bukatar mu ji matsalolin ma bari mu ji shi malam hassan kai mu sake da wurin malam malam hassan ka ji bayanin da shi a karmakan lawayi na tsarin da ake magana bai yiwa a kawo da almajiranci amma dai a inganta tsarin ku uwaye misali da za a ci ka ba uwaye yan uwanka shawara misali wace irin gudunmuwa ya kamata su bai wa malamai masu karantar da 'ya'yansu makarantu domin bayanan nan cewa kusan mai an kawai ma malaman kansu kansu cikin matsala suke. Na'am, to abin da nake ba iyaye shawara dukkan makarantar da za a kai yaro makaranta ce ya zama wadda adda tsari to wannan tsarin da su shugabanni malamai za su tsara a makaranta su kawai abin da ya kamata idan sun yi biyayya ga wannan tsari duk abin da an ce ana bukata na kula da 'ya'yansu da kuma makarantar da shi ke ne malam to ya zan uwaye sun iya wa yin tsoron ganin cewa lallai an samar da shi din saboda magana ta gaskiya rashin samar da ire-iren haka din shi ka sa malamai tunda su ma kamar mu ne suna lalurori ga masu suna ɗaya to dole ne su je su nema to amma idan an kiyaye an samu masu da wannan yana ga insha Allah za a rage samun ana barin yara suna yawo kan tituna. Malama Nafisa, kuna makwataka da makarantu da yawa na tsangaya. Ban sani ba a ƙananan yaran da ake magana a kansu. Misali mafi yawancinsu daga ƙauyukan cikin jiha ne ko kuma da ƙauyukan wata jiha ke kawo su. Eh gaskiya akwai na ƙauyukan cikin jihar mu, akwai wanda ba kuma 'yan jihar mu bane ba. da yawa yan taraba za ka ga da akwai su mm. nisa sosai amma da za a tambaye ki idan har ta kama dole a kawo wani irin taimako ya kamata su malaman karan kansu samu domin su samu kwarin gwiwa da kula da yara taimako na farko da ya kamata iyaye su fara yi ma ɗansu sanda za su kawo shi karatu su haɗo shi da kayan abincin shi abin kwanciya abin rufa sannan a zo a danka shi a hannun malamin shi in aka zo kayan abincin nan nashi a danka ma malamin shi da wani dan canjin da ba zai gagara ba ko da dan zai yi rashin lafiya kuma sannan irin shi ko duk wata ko duk wata uku ya kamata a ce iyayen suna waigo yaran suna duba halin da suke ciki ba ka kai ɗaka watsa ba su ƴaƴa amana ce Allah ya bamu kiwo ne kuma Allah zai tambaye mu abin da ya bamu kiwo gobe kiyama su malaman karan kansu wasu sun san ba su da muhallin aji almajiran amma suna an saki isku yara suna kwana kan titi suna kwana cikin kwaro irin bora da bai kamata ba to su kan su malaman wani ila wani irin sharar da ke ibada na ganin su ma sun daina an sa yan basu da muhallin rike yaran a wannan duk wanda ya yi son kai ya sani ai ka san baka da gurin aje abu to ka karbi amana shi to bari mu dawo ga akarba kallahu malam kuma cikin mukalar da ka gabatar kai bugana ka gabatar da bukala a can cibiya ta kula da nazarin addini ta zaria wayan ɗan matsalolin kuka ganin sun yi yawa cikin shi ana almajiranci. matsalolin kashi uku ne su ta bangaren akwai bangaren malamai din tuna ai malamai ka karba ka mai da ka sani To ba ya kata kenan ba, kafin mu jingina wannan batun za mu ji yadda tsarin makaranta allo da ake gudanarwa a waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka ya bambanta da na Najeriya da kuma yadda za a iya yin koyi da nasu tsarin. Muna godiya ta musamman ga bakin namu shugaban majalisar tuntuɓa ta malamai na jihar Zamfara Sheikh Ahmed bin Umar Kanoma da Hassan yan buhu magidanci kuma shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar sai kuma uwar gida Nafisa Sheikh Murtada da kuma wakilinmu Abdulrazak Bello Kaura da ya jagoranci tattaunawa da Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin. A madadinsu duka ni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. kai mata su ne duniya kuma da yanzu kuma ga wannan sakon Masu sauraro albishirinku, shan kuna neman labarai da dumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? to ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara zan sake maimaita lambar alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu hudu biyar shida uku takwas kada ku bari a barku a baya sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannu ta yanzu kuma sai labarai duniya a takaice babban hafsan sojan isra'ila ya shaidawa dakarun ƙasa a ranar laraba cewa su zauna cikin shiri domin kai farmaki ta ƙasa kan ƙasar labanin a daidai lokacin da jiragen yakin isra'ila suka yi lugudan wuta a kan mayakan hezbollah a rana ta uku a jere mun kai hare ne a ɗaukacin yini domin sharar fage na yiwuwar shigar ku da kuma ci gaba da kai farmaki kan ƙungiyar hezbollah laftanar janar harzi halabi ya shaidawa wata rundunar tanka a cewar wata sanarwa da sojojin suka fitar Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa a ranar Laraba cewa idan wata ƙasa ta yammacin duniya da ke da ƙarfin nukiliya ta taimaka wa Ukraine a harin da aka saba kai wa Rasha za a ɗauki hakan a matsayin harin haɗin gwiwa kan tarayyar Rasha. Putin ya bayyana haka ne a taron kwamitin sulhu na Rasha wanda ke nazarin shawarorin sauya dokar nukiliyar ƙasar. an kai tsohon shugaban mulkin kama karya na sudan umar albashir wani asibiti a arewacin kasar wanda ya shafa shekaru talatin yana mulki kafin a hambar da shi a wani borin jama'a to a gaida kai muhammad hafiz baballe masu sauraro baki ɗaya abin ya sauka kenan ashirin namu wannan lokaci amma idan la kai mu karfe takwas agogon najeriya nijar kamar da chadi bakwai kenan agogon ghana za ku ji maimacin wannan shirin kada manta a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na facebook x instagram har ma da youtube da kuma babban shafinmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com za madadin shi baballahi da ya taya ni gabatarwa da kuma dadi balawai da ya haɗa mana shirin sa injiniyan mu charleston ni mahmud lalo nake cewa a wani lafiya